alhamdulillah <clears throat> alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima an ɓe karatun duka ala jeyi hmm. ala rabbeteya kan naala henanteya kan a naala fasaro kan a naala sonandiwo kan a naala nema ɗambalol kan abo nemol be warama ba kono karaw nemo anin karandiro anin kawando anin fatwa anin tafsir o koran be ala dan na kisra anin nema anin baraka na sabu ma annabi muhammad men ñin dina ken ɗon aɗan ka dino kalan ko sabara karan lamoyro ñin kara mbe ala na anaala dimba annaala saabe ken ɗoru anaala sira kende taarara kene alkiamaɗo on koran ɓe araɗa nafaala simmantaɓen ay lokirar silo kam ayen mbaluwo kam ayen fawo kam fa kola ala sin kisan namen fara ala siyam fa kay ka fannima kay dunde arjan namen bena ala kan kanɗaɗe e kana file kana baɗal e kana fo kana tiña sima kolalen niɗen arjan oren donta no donta newo koma fof o amin fo kolanga continue nawaran janno ton ka kondonde ñimma ka nen jere ñima nen duwa ma lamoyra ñimma ɓe forumo ɗum kol wiya siyaga seeɗi sanjao surajo gambia anin fadiba amérique anin da wada wada allah lamori ko ñimma lamori fe lamar lamori ña ñimmara o ka ɗinka ma kala dani ɓe ñasuro nen fansuro nen fensuro nen kunnadi yasuro nane lakira na kolana na wala o ɗuman ɓe wala da amen ɗon wala da keme sai tan senin konondo kala tel tan wora octobre 2020 da duma salum wala nde wala men kan kiɗa bondo almudamana kowola ko ibn kasim ko maliki ko saban jam na bunda fi ajal aha ajal wato wala mo san yaran be firono ma fo bunda san wato waade je mara e bina waade ma e ben jor waade tuma ba kaso be sodol tombi nallama sa hanono ko e bun kaso ko maliko go mudawana kuburato ala mujalla saban janto kitabul aja qultu la abdurrahman ibn qasim sa hanono kon ko bun qasim ko abdurrahman ibn qasim arayda ma jalaw an nadan da be to saban afano san be miyada de da han kamera ila ajaran ko fi jande ñaata summa istaydo narasan bi mele jahandiran kema ila dalakala ajakara waɗo a kasu yasulhu dalaka fi qawle malika kumaloɓe beɗarama kala ko nama haala basa bi zakkasi toon arayde mo je innente biitu sabu nga fano waafe bi mi'ati dirhan dara sikkema ila ajana wa waade

sayins nde naɗa seema on nofen ɓannaala tultan no wooro kemera o dadaba ha kala ko fani ila abu aja wato ɗumete dene dena kemera kala kola da kasido ay koɗum ko fani seydu naga san mun samina sema min seeɗa kemol ila abaade mina ajala ne waade o bi ɓiɗo naga san bimetere kemela ila sare janno waade o seydu naga san bimetere hamsina ne talo ila saharen kara kala fula ko la yasuro jaaka woto bedare ila yakono mo ka satan إذا حل الأجل قاسه مئة بمئة وبكر عليه الخمسون kama hiya إلى أجلها ثم يأخذها aka sign misafa afiranga nyimbayo wa afirma kemel kome ye kemo dinna mbe bayo wa afirma mbe bayo sana oto e eh, e eh, november tiltani wo sa on november tiltani woro silan ko ko ngasema kode kemel yemen dinna no adadarama ha ɓay wato tembeta ko ɗo kon tembeta a anyị ñinen ka sani fayin istayto ila abad min minal ajre bi miyete dirham qala la basabiyal eɗon kokum sani nte a waafi ñumma kemella o sombatir tan ni lulu mbaadilan biro da nara saama min siyata ni in ka ko sai na ra sama ban ta ta kira karmen boka janwa tulka o be be dara ko hanu bi ha ka se to ko dum ko fane se dum na san be aksa mena san san e abu adam na ajr wa do jam fala be to bi me e sa kuma misal san ganyen sama ngayo wafi ma kamella be to tan war november to return the war 2022 nye iba dila non yaran boro ba nin ko ani january to return the war walla december to return war december ɓe miyadu wa hamsina ila saharen e baɗen sahen koɗo fere mbaga fara keɓanen tablo kala ko lay soloja koto bejaɗen illa yakono mo kasatan ila hallel ajal kasahon miyata ɓe miya fona aliya hañol ñokande comme misali fee yaran biteñin sanñimma kemella no sembatel tan lulle ñana bakaso disama no sembatel tan lulle nara fayo ko saño nga kemnental lul jila ngata di sembatel tan lul ako anli fonen do no sembatel tan lul nal awora nara ya kemo ñen diara tan lulo mentuta yata o diara ñara فأما أن يأخذ المئة التي باعه بها الثوب فأنا كمو تا كمو من فانو سانغو كمو أولا عند أجل وعده ويكون عليه خمسون مئة إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخل مئة درهم إلى سهل بخمسين مئة إلى سهل فهذا لا يصلح أقوم أقوم ilah al aja fo akaza mere wabakada ala kamsa kama hiya ila ajala summa yakhudha odo sabi san kenya men man sahaya kuma kenya men sahaya kama kamera ya bayora wa fama kame ayra kama di la bitil danno de maso oko oko mo ha ikambe hmm. bayo jiɓera no femba tirtanni woo karkil on no femba siita ikaye ko sayin ñin bayo men yakorodina safere mbere bayo jiɗa sayin bayo ñin samma kemela aɗaɗama ha ye kemo jara la bayo murte kan aɗaye ba sa ni la fuda a fulani sayin karkura september eh, december, december sayin kafu a ah. dada a dada ba rayin sayin sayin sayin eh, sayin sayin eh, sayin yin wadu do ibe kemodira talluro min december isina nalba kiro nyama dada fa amma bal an ya kuza miyata allati ba'ahu biha hasau ba yake mota ke mo mai bayarwa fa a wurin fulon yadda a jira hawa to sai kuna alai hamsunan miya kyanin talluletar ila ajali janin yaro albayo sanin yi wafi وهذا يدخل مئة درهم إلى السهر بخمسين ومئة إلى سهرين وهذا لا يثر آه. آه. imai ako na adon ko ba ko man sare na ke ma dina woni ke ma do kun daga mo ka sa ke dala talwa na de ba san da ye ba yo sama e ke mo dila bi tiltan woro oktoba e ba ba yo dila la tiltan woro November. In da for sign eh, a hase matiltan a eh, kemanin tallur ya kudo kaf ya wado kaf. Sai hannu biyu da fen dila da kemoro. Kemo me ya fa nan ya karo faran ba dila da karkirin ya. Ido dila ani ibi ibida be dila nya to firo franja ro firo bula firo kono. Akona kire tindo man sahya. Kuldun ko alaita mana je in bi da sabo nan afa no wa fi mu. Bi meɗa de handir han ken muhammadiya na ne kafa na muhammadiya ila kai karna na bi mu karatu tan woro to ko ona misalo to ga na wala no to batin tan woro pastorate na ta sama bi mere dirham dirham kama yazidiya yazidiya bayo wallahi ko dole yo ko eh, ko dole yazidiya dirham ila ma hilli zalikal ajanno wato fi e eh, juz hada fo en bedal amna wala tada kala kala khaira fi hada nyuma beda ka annahu ba ha mun hmm. da wa fa muhammadiya bi yazidiya ila ajalin amda kodar wa fi kodla e ma de yola ne be ta bibi adaba ta di la la zediya karnala o manke bulni buldi o manda ko ɗum ko alayde mona je en mbiyto ka niga waafima abdeni jon fula ɓe mede dinare dinare keme bambe jondire ela sanaden jaafi fastayidun e nata sammin kebula ahaduma fulo do kan be dinare dinaro kabla la ajira janni jara kasi kala ko la bi be zaka kasi to la in kana dinaru mukasatan mimma alal da alayhi alhaqu no dinaro ni ali abur an yurno kan me rakkuɗoɓe men na fa in kana dinar gayr mukasar innama yankuduhu dinar furahijum comme naɓe ɓola ñina kono kasite ba ni ba dirare sa o manda hmm. a ah, mukasa wala naɓe kuntakere yan damiro ɗo dirham keme dirham keme ɓay sañin ɗo fe dinar keme dinar keme na botolo kono ba ne ba jola sayne yaran ya jon fulalta en jon fro dinar kamaran jaar sa hmm. o jon fulo e ka ko mbe san sanne ma dinar kiben o ko fo mo kono e ka da na so ndo agoba ne wanda de na kira ko dinar fa in kana an dinar ghayra muqasa innama yankuɗo dinara fara biyu wa hada kullu qawlu maga kuñum ɓe malikira kumoro kulɗum ko fayno so tawi to haadal abda naga jom fulo ngakkilin sam ɓe tisi aɗa o tisi hen dinara nakdan ma dinar tan kon ɗon kon ɗon hakkuɗumaɗe kala ko la jurata daali kono naɓoɗo o ɗoɗo koɗo kono oɓe dara ɓa naɓe joola faye hakkode mawte dara kulɗum ko fo en seeto ɓe miyata dinar nakdan na jongo san dinara kemere nde kete nga korodia kala kala basal zakati hmm. hmm. to wayne stayto bi miyata dinar nakɗa wayne stayto nga san bi miyata dinar dinar kima nakɗan koɗoɗa kala kala basal zakati to rondo jiɓe ñin kemo jon fulo ni na da kilon san se darse kilona dinara kilona kemmo kon tan konon kono ɗon kaji a bon bondu wona kono to tan kono kono ako kasi ɗoɗo ɓa ni ko ba koɓa sanna fayen dinara kilon kasi boɗo sain san sain ga inen ɗigon fulo nga kilo san dina tan kono kono ako kasi bo fanata naɗan koye ɓaɓolo koɗol to kasiɗaɗo ɓa ni ya bonda fayena kasiɓaɗo ɓa ni ya san dinara kemela men man bo koɗoɗo aman kuntake kasiɗaɗo ahu akiba kol ɗum wa hada kol mara ka malakila ñawa kala ko nawa kol ɗum ko wonma munana karahatahu ida akastuhu be akalla min munana min ma samase comme min ma ko anne ko jidal mo dande illa wannan ga kake mo bela kala ko lana ka kadu da za aka sauniya da bi akalla min da min jama'i sauna kodo da dakhala bai'un wa salafun amma da kofulan da don tulan na fiwa kulɗum ko on mawɗo laami yadu kulhu ɓay o sara on donc noon kaddu jani wafiro kala ko lene ole ole anna kala ko lene ka kadu de ja hasan yaada bi hamsina nakdan e tallultaji hekkoɗo jeera saral baaki min kuma bi hamsina sayan tomen tuta min jon fodo tallullaw وقال يا ربي إليك الخمسين التي أخذ منك ساعة نقدا سان ساي كدوم من دلا إيه من ديالا تن ابن أول مرد لك إلا حلال أجا نوات ويسير السلف من دافلا لمن دا إلى جلود فما هو بيمن وافر دون تنا فلا يجوز لك وتدار وقد ذهب ابن وحب أن يونس بن يزيد الربيع وأبي زينار أنهما قالا إذا بيد سنيف وافي إلى أجل جن وادي ولا تبتاه كنا وافي كنا سان كنا asamin sahibi amara allazina bai tafi mun ya wafi nan wala mi ahadanin mu tabi'uhu lahu min ba wafi la ila duni zakar ajanna wa ta manzi illa bi saman foko da allazi qur'an bai ta biya annan ya sanan aw aksar min wala min sar bai kana da sau wala an baka ta dar an tabuta allaka sai yau baka ta sabun ila foko zalika al ajawa wa illa bi saman foko da audu a wala min da dole wa illa ta ta hanya wa an ya sabun ila ila ajalan karawati nafsu wa ila ajalan da bi ya ta ɓuuru ya sa saɓuru ko dola aw bi aksal min wala min sa da bi aqal wala min da kan za ka ila al ajan no wonno wato tembiɗa fayni ko tata on ya sa sable allahi min ba hu ma wa fara ila ya wa fi min ya ela eya waafi men ne eya diyala tolawa nata sable ela ajal janni waɗa ɓe nakkaɗen koɗore min sallallahu lahu fi zakal ajal min yimin fay hokkemo yo hokkema kinon diyala فهو حلال بدانا وإن كان الذي ابتعته ابتعه إلى أجل نيم وفمن رأس أبو الجنة واتي يوادره هو يبيعه بنقصان أنا روى في من دسنا كم كم وننا فلا ينبغي له تدار أي أجل النقصان يا يا يا ناصر ترياندي wala yu akhirahu ta dukun da ila ma dunar ajal kada wato dumar illa yakuna zakal ajal allazi wannan wato ta wato ibta amin ka tilka sil'a ilaihi wa waqi'un ilaihi yo ibta tilka sil'a e, e, e, ibta tilka minka ay min asima tilka sil'a ilaihi wa bakafan karawa kare an suka ne saurari kama na danga kuma tambirin tambirin mina a kawo da lafa hadisu yara kana kene abayo sama e, e, e, wa fama kene gomba ma so ba nan mo fo fo kan ko an waka an an hisan bun urwa an ibn siran an ibn abal qala iyyaka an an bi da an tabi'a darahim bi darahim jariratun Eh, kana koɗo falan koɗo la jarira tara tara ma ko ko ani ko ko ani ko ko ha an sufan an atemi ana hebbani bunu umar an basa annahu kala ko fi ya biwol hadira men ka hadir fano waga ila ajara fojani ñaade wa karaha zalika ayo san nakdan kodma yani bi don na baho bihi ni wo kodo da kunta kila ya wa zama men qarabun wa hada akhwana jarir kun ti an abi isaq alhamdani an ummi yunus an aisha da zawjin rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahu ummu mahabbata او ام ولد ام ya yeeje ɗon wan umar mum karatnako ha kono ɗon karara eh, ko fa en mbiyatu fo abdan min ajjama sama elare eh, ataye e eh, kata fo janne sukura wato bina ɓe samana mi'atin keme se fataje ila samna surata koɗora min na nata sama kabla mahidel aje janne wato kasi ɓe tisa mi'atin keme kono ɗo fa karara ko bi sama stayeta fa bi sama stareta yesandi jawle ke jawmage أبو في زيادة فزيد يقول أنه da قد أبطل جهاده مع رسول الله amin kira jihar domin ka abe ta ya ba fara bai ba kira in lamar tuba ne zai da mantu kala da na ko fa ko don a rai ta maje in taraktu ne a ten na kima furado wa khastu tis'a mi an kima kunanta ta wa khastu sitta mi an kima warata kala da kun nan ha man ja'ahu mau'izatun da rabbi fanta farahu ma sarfa nan kawan dona ta kam ye kuwara jawyale naata tuje men tambide ala yakutu hmm. hmm. hmm. komin ko ŋa jɔŋro waa fan fo en abdan jeediñe ŋa jɔŋro waa faama keme seyra sayin nte be a walla keme seedin na ñanna jongdira comme nin sufre sa ta satana tuna sura ko ta ho do san ma so sa se bulu keme ya yala sura dasata keme seeɗa mon keme sewo mboɗon comme mboɗo misalo men kono a kaa ko san du jaw ko ala sandina jaw do beti ko kira fe na man kila hmm hmm ah Agon arafa sa yamna je sa yan kene sei kene woro kene fula be tem. Na kene fuloto na kene worota. Aka ha madama ne ya ta kuma na to bida. Men tam bida. Eh, eh, eh, odo an fona. Ko dun ga ara ita yamna je embe to ho saban be asar dara. Na fa na sammo ma. Na wa fa ma fa na wa fa da stan. fo stayru ta o na kiran sangol kawla mahallal alal janna wato da bir hamsa daran na sirrul na kudu ma biya wa sabin fano min nau'in la kalta aw shay wala na min da nau'in man ka kalta qala qala fi kasi khayra tajid dan halla bai'un jan don to no wa fa la dun danyo dan na sabon yarjo ida e fana bai muraka wakannan asirafa asrafu da rahim ila sara mun da ya don da su don da ara an an ba a husa ba hudra da da rahim ila sara ne kai bayo wa fi ma dan su da fajan ne karkar fasara laban da za hadal ajal na wato sira akhadha khamsara da su da kada an jora min kamsara da su da allati min dafa dasulomede kablal aye janni wato kase o da ɓe ɗolta min samani saba fani koɗo aɗa ɓa kilolomedera fa hasani yaddulla ka hayitandira ala anna kato ñin kon ɓay kira jiro o fulo wala ko je fura dirham tan dirham tan fura ila fasaido ahaduma naata fani ɗo sama bisaw ahaduhuma anga ɗo sama bisawɓen fanora nakɗa okoduma aɓa kamsadarahima ne dar surure nakɗa okoduma so anga fani ɗo dira anaga dar sururo diyara kala ko la suru hala ñum fanade bedara kol ɗum golle mamana na ñande bedara kala golle no yaɗo hulo bay on fiiro ɗum dejo safa nen ɗon ɗo contembre men o da ya idan tukun fi datun wa siradun na kudawa kudin ma ya fi datun kodola ira ajiyar jan don duro fa ka an ba ha wafi sau bai da ira ajiyar kudawa da bi da rahindar sirula wa da a don da kamsar da mutalawolo wamma kodora ta koɗola nan ka bai dodon ɓay ɗo ɗonde nakdan koɗo koɗoma ɓe fiddaten koɗola ila ajana da faka ana manta ta ba a ako sabuna fana fulal wa fama wa kamsadda da nder silol nakda sar da asadda da su sitanne ila ajana janna wade fala sulu haja jonte bedala o dara komin jira fa na anna sabonga fa na fanome ba a ya ba su wafe summa raja ilayhi o kura anata mbura kan lago omo konda yaade aka kola shirya da aka ana misalo Allah kewa Allah kewa kullum ga rade mana je mba da sawa na fa no sam e, e, e fano nga sa e, nga mbedu sawa nga fano wafe biasa dirahim mbedu ni nga fano wafe moma biasa dirahim da sitanna ila saran ko karnala fastaru na da sa bulu korege bi khamsa da da silulla ila ila al ajaja no karnala wado abi sawba ne fano da kada ko dima fano ko dima kala ko la basa ja kasito ko kamulu ka fano mbedu sawa nga fano sam moma kama mbiye kala tiltan ni wooro octobre ko novembre tiltan ni wooro a fulanga ñin mbayo waafima hmm? sai bi asada da ira sa janna tuhu o bai kilo men babulo na na sa bulo kare nga samma ame wafa bi khamsa da darsi lulu ngodila ilal aja jannin karafa jannin karamen afo no battil tannen lu o oro o ɓe na fano ko dima kala kola basaɗa kasiɗo kulɗu ko ma fotata kasiɗoɗe kala kola anna soɓo karaɗa fano raja ilayha murta kan o bafa naɗaɗa fano waafi sawban fanoɗo ɓe kamsa darahima da siluno ila saharan kada kala o sakatade anno kamsaɗen lulɗo boyɗa ɓe kamsaɗen lulu dora da mo a rarraban da warkunta kidaro a nawo mamu on jakasim kol ɗon ko sahnuna ɓe jawan kam on kasim moda wona kobora sasa afani da kira da dino karandila aye ɗiya ala e ɗiya kilare ika keten na sobo no ñonna wonde dina kuyen ɗo ɗonde sunnollondini kol ɗum ta arate mona je en mbiyetuhu saba nuga fa no wasu moma biyasa dara dara sita ñanore dilana mahamadiya mahamada ko ɗo men to mahamadiya ila sara jenne karnara bi karatel tan woro octobre no somba tel tan woro karke o fastaraytu hun naata o min wa fama naata wota samam ɓe saɓen ka ga fanodira pour nayi fanoma ga wafima naqdan limite sayin mbodile sayinam aw ɓe kamsa dara walla dasitan dasilommo diyala يزيدية يزيد كله إلى شرف جنة كرنارا قال كلا خير في يوم بدات لأن سوى الأول كارفان فلو رجع إليه مرتاكا فأولك وفات وصار لبنا كان من باعه صوبه الثانية أمن تابي فلان وافكا بخفى الله محمد محمد كان قدوه دانسلو على أن أياب زلال له إذا هلال أجان وادو hamsara yazid yazid koɗoɗo ɓe hamsara mahamada mahamada koɗoɗo koɗoɗo ako walanna atemma man sahaya kolɗum ko ara itemunage embitu hu nga ma waafimo masaban fano aɓe koɗo ɗila nantede fano diyala ela sara jannen kara ɓe asadara ha ñanna dastandena karanaran fastere na ɗon no fani kilon sama bolo ɓe sew ɓeyni fani fulala min sinfi o fano no ɓe kalda kilenade yala ajalan janne wade abu adamina ala ajal banda kana kara fula ga kara kinna fo ñan ɗoɗo ñan ɗon ko kara fula kama ñe ko sahen décembre tiltanni wora kala kola helefisago mabɓeɗa lena kata yasiri ɓe enen mbiɗen amunda juruɓulata jurukon karaban da yau. Kullum ko kaza ga lau ibu ta atu honnun asan don yana bulo bi sababin da min sin fi ala kalto ila abu adam min jafar min al ajr wado da yi e sira haza da nan bi den fo yon fanam jul julbula julbula bula jul kono kala kala fi zaga aka nyon fanam bada afunna falen kol ɗum ko sahnon ɓe kuma kande ñinen lonɗotude o sasi afa na lefra londo londa ka keten ne de fa en mbiyetu honne sawba naga fano waafi mo ma ɓe na ñanade asitane dilanna yala saran karnala fastaratu hunna ɗo fani kilon sa bulu ɓe sawɓe fani dole min senfi ano fano ngulunda yala hamsata asara yawan katel tan nin lulu e eh, juude haɗa fo mbeɗala <clears throat> karawol talan ɗon kala ko la juude haɗa ñinta dala kolɗum golle ma munana dar kala ko lanna haga denan mbiɗen julle ɓulaɗo julo kon kolɗum go kafa o kayfa kana haga denan mbiɗen ñinkira ñaade julo ɓulaɗo julo kon kala ko lanna ka raja sabu ila la fa nommuta kan fa sala la go okira ko kundar o ho saban ila khamsa asara jama fane ɗo wa fa maten tan lo kon fula be ɓe da dasi tan ila sharan kara kar fa sara denu mbiɗen julo kon kotak saha noon kolɗum ko ala e temnaje en ɓeydo sawɓanɓe sala sina dirhama nawa fa noon san waafi momaɓe darsi tan sabala dinana ila sahrin karnala fastaret on naata o fana kilon san a bulo ɓe dinaren darsi walla nakɗan mbowɗilala sane dinaro e juuse haala fo en mbeɗala amla fo en kala ko la juuse haala ñinteɗa allahu akbar kul don golle ma muna nan yanta da kara golle kauni hiraja ilaihi alafa na fura murtaka fa sara Allah ko kira ko kenzo wa sara laban da ka annahu isa wa da ata hu dinaran dina da so da pro sana dia la sana la nakda ko ma bi sala sana da rahima da sitan sabola dirham wala ila sara kada kala wala ngi la ke ta bali kol ɗum ko sahanuno ɓe ƴeyawa kabun kasimi a ko sahanuno kabun kasimi ko maliki ko ay kañum maliki ka karanno balo nen karan baloɗo amin sunan mo balo yamina alman kaso ke ba kol dun ko alaite mana jire en be to hun nga wa fi eh, mom ni nga wa fa ma fama ba nga fa no wa fa ma bi salasin dira hanya na dinan tan sabat dira ina sharan la fastar dun na to fa na kilo sa ta bulu bi sina bi sina dina dina na mo nak kadan ngo ko dumala dia ko da kala kala ba sar da ko si ko <coughs> alkol do man do mira do pironi wafin boko yalan salon ni sun mamme wa kono mo yala siyara ni ala te modi wala nyanna karan mo be akwa kasita o mala koldo ngola do kula haja zahabu naqidan til shidda ila ajal sa ngayen kodo men di sa den sanu koduma anin koɗo hoɗo ebina koɗo jilanne ñaaɗo amanke woti ba kala ko la ani amanke wode na lannahuma kade foro kade salma e foro fulo to man sa to barta jam dan lanna radio karim mo lawi tahamede ha mala ala ñana ayyute sina dina dina dinare mo dina nakda lettide bi sala sina dina dina tan sa ila sala janne karana

alan firota non wol allah ñoo feerole bakol ni ñoo feera ni ñoo nene teje ñoo ɗoma teje be ka kene kasit kol ɗon ko fayen mbahu sababahu naala fano wa fam ɓe sena diram ñanna diram tan nane diran ila sare kala naala fastaraytu fastarahu anata sabol ɓe dinaren dinare fula e nakdan sasan awokorodiala wa sarafal arbaina dirhaman ɓe dinaren sañin dirham tan dinar tan nanno dirham tan nana wala fulan dinari fulan a yasulu haja am la fulan mbiɗa da ko la ma ko en ma la ma hatta o yisilama e fuloya di mina e mina araba kala tan en kolɗum ko fayno sirahu asan, be salasa na kada na ka dinar sawa dinar sabate kudu ko kudu alakin kala ko haza la yuttaham e da dan na salasa dana dina saba yan dana su moriya bayyana tuna akwai a farman sadar annaha khairu min arba yana e dirhawar fisar dirhawar tannan wa aksa siya da fulayu ta mahaza hahuna jan fura ma tuma karban da kaba da wakota kolɗum ta mun ji mb don ni ba amma sawɓaga fano na ɓe biyar bane da yanka da tan nan ela sani jannen kala fastoye na da san na na rora bilina dinarora nakɗa koduma bi sabanin fani do ɗo nakɗo fana sai kuma na kada liki sai nan o kodumade da wanda don ɗoɗo e juli hada fo en bidara kala kola hayra fi kala ta tañum lan lanno kadu zahabun koɗo ɗum da warda nan nin bakaso ɗum da bi ɓe fiddaten foro fo la kuuro ila ajal men ɓe men mo di ñin ɗo ɗo mbaɗila sayne oto ɓuura ñokkoye ɗiro wato bulnan bulman keje fala khaira fi hada o min mamɓete an allah kibaru ita bidaŋo to moyi la jaŋ ita sunno to mo ibe diinoro moyi la jaŋ men sunno ne bidaŋo nin farro ne kanu ko nin konko nin haramol baa kono kelara diino katamaden o sasi afan adon mi sima simalu molo korosi ni ma tama e manta di ko kan kol dun ɗum gara yede mona je embetu ho soba naga fano wa fama be sara dara nan ñana dirham tanne dilani ela ajare ñaatu kare ña nala fastaytu hunnata sabulu bi sababin fano la nakdan te o di sayanel o be fulo sen ga kodo fana la kan nakdan sayan a yasulu hadha amla nin firo nyabe bila fada bila kala ko la yujibu hadha nyin fana man nyab la na kado la yasulu ta sahyala atin nyin ala anta stariya darahim ya kodo san ila ajare o be jola nyado be dirhamon bi fulo kodo la nakda o da sayan o man ka do do Allahu Akbar. al sodanin kan holama ko ɗum ko sahnono ko ɓen kasin ko mbe kitaɓol aji allah kono de walla mu ɗawana koromo jala saban jam Wala en sa en watol mbe jola wadu ñuma karanala karful kol ɗum ko alayde mono je da mbiɗo hintata nega kendo sammo bulo e e kendo wafi mum bidoga wafa bulo mahamula mahamula kendo ya alden dañen tolala kendo kal dewla mo neda erdaɓe consiɗe consiɗe keme misal ɗo sumandawlamo ñande kondo ɓe meɗe dina dinara kemela gasa men ka jar jar a fulanga kendi boɗo tuke men dila jare sinjo fa tajtu <coughs> ila sirai e hintati nada sura kindola pour ka kindo sa mamula nyum mamula kindi si fa fa stare tu mina rajo nga sa mom alo jene beitu holi hinta nga kindo wa fuji mem ila ajana e januari mi ate irdab hintatan mamula bi miyate dinara nakdam nga go sang mbe mahmura kende keme e sannema e kende keme e ila ajarami eta e daba mba e daba keme fula sanna قدوة لمبا إسانو لمبا دي للسان وتكي دندود أيسل هذا البفر وافر بدانا أملا ولا تدارا في قول مالك مالك ركمور وذلك بعد يوم تلك لا يوم ولا لا من مبايعة إياهم لا هو في الدو قولا أو من بعد ساعة ولا كروك أو ساعة ولا كروك أو فلا أو من أو سيدة ولا كروك كما أنت نايوا في الدو من كريم ŋakkin dola diyara keme saa ben jola jarla e, be koɗo jelani saa mbo na ɗon te fonatana sola kendo nga sa ŋakkoɗo n gatana kendo a be ɓuro kemo ya santema sae nin jara sira ota be alla mante jo yimɓe ɓe dara lo fula saba kola walla kara fula saba nan e, oro kola kala kola e solo haydor ba ñowa fewte a an sane ño fula jam lenno karo radda ilahi tamala ɗumoro feama

akwai masaya kalawa wa kada kala le maliki maliki ko ne law anna rajulan mo ba a hasan wa fi mi rajo mo bul ta mai domo wa fi mo bulu ila aja to la nyanna jora sun malaka na rabbi anana rabbi badi ya kola ya biyo ta ama bo domo wa fi kala kala hibul hamman la fa ya ta aminu ta ama wa domo sabul min sin ta wa domo kalta Allah ya min ba hu ya tala awa fama akalla min da min kilita wa domo kondo da Allah min ba hu ya mai wa wala misra kila nala ko poto nyombe akali nasi do amen sama na kudo alim baho bihi amen sama nakda kuduma kama misal fe sa nyo bana bana de ite yala tiyo be wa fe bana bana olle la nyo sa ya wa fam sa wa kora fere ko e kulli o sodo ya kulli o sodo e nyana nyo sodo mane la nyo do ko ko ndo be wa fe fa dem ba mara sa ko nyo yada yada ya kata nyo ni ta be ta je kewo o kodu kilona men ɓe e eh, eh, eh, koɓa ɗo sanna men manka beede eɓe koɗe dila men manka o koɗe kirol ma Allahu akbar qala malik malik ko wala ala basa man kasi ya ayyabuta a sabulu bi misli samana ko do nyalle jim ba hu ya a wafi ko do mena aw aksa wala min sari zakar misla kilita nim poto ko do no ne oboro ko do no o kana samana be ko do dila nakra ko ma wa hadha alladhi qala malik malik ni ko min hadha do hiya tusbu mas'alatu ka mas'alatu ka ne dan nyen karam bulo dalati nyen karame saltani an hayyan nyen ka menna lanna malaka ka do malaka jara tamay do mo ke e zakara min simbitama nila o kalte kalite la alaji min mbahu e min wafi iyahu bana la kana ho huwatama munde ala ɗumoro alaji min mbahu e min wafi iyahu a wafi ala ɗumoro minna o kafa silande fima bainu min ɓe flotema dol sadun tapala ya an yakka salafu ziyada ɗon ɗoro kandake feyla kam ñowneno sitañi jondono ñoɗumo fima bainu min ɓe flotema ala misil hada ñin sifala wala ma jal siyawa misaman ke o sifadene komin ɗumoro ne fano boɗa do jan kol ɗum go tamo kolluho be kaza ka tan fi kal marke kumoɗo ɗomoro sifa ɗomoro sifa kala ko nama ha kol ɗum go kasaka kolluma yusanu ka fen fen pesa le wala o oyo kar wala ka poɗe sima boɗa ñama ma la yo kala wala so be kamen do be kamen o ma yo kala sha ne kamen de kamen a hu bi hadil manzar fo ɓema kinene ka kala ko nama ha ɓe kine mara fon la lakaro kala kala wonen sooɓe ajiiɓeede kolɗum ko falaw anndi natankode nde ɓeytumin radio saba gasaoma fano fustatiya fustati fano aw fourqu biya walla fourqu biya ɓe dinare ni dinare fulal elatan ko karnalam fa sabtu ma ho sawba nga fa no sura afe ya biyo ha be me wa afka min sin fi sawba nan na fa no mulun dal mi sula sifa fi sin fi ala mulun ala korato o zare ana la ya di nan kamoro qabla ma hil qabla ma hil ajal deni ala hijanin tala julo ban ba ko jo wato be sila min samana sawbe ka na fa no ko do to fastratu min hunna to fa na sifa bulu bi dinaran dinaran nakda kodima ayasulu haza amla nyimbe be da fa da be da kala ko la ba sa haza ba kasi sitendo olesa siyabu fi hadha bi manzali taba bayoni ɗomoro make e dela bayi a man jole karnala amman sinaɗa suulaɓulo bayila min tetela bayode ɓanila bayo mulunta danin yaɗoɗo mi yaadi tan yaadi tan e sulata yaadi bayanila o ɓay kilonde e a niñum ma ɗatata kolɗum ko ma fi haza ɓa nin nin ñoola mone fota bayo ni ɓe esima kala ko lenna tama kare domoro

kia kana le kema bora dira fa huwa iza la kana na ben ama ho sabun bayo do babulo men sin fu sabu ala bayo si ha iza la ma kon sabu ho ben na man kala bayo jada fa huwa sabu man kala bayo da ba ho do ta la yo wala ba sa ya sa su bayo sa mal iza kana men sin na na bayo ne mulunda be akalla do ta kondomen dia bo wala o si ado Eh, nakda a ba kod ma dirara sayin aw ila aje walla ba ba don dira kod ga nyar kala ko walaw karitu hadha ni ngani kon la jaldu zaka fil hayawan misla siyabe dan non ba kira bayan to ko fano wa hadha yatafahasu wala yusan yatafahasu nyimbe kira ni wa ka de kira jawma to wala sa de kira kubedo kala ko zalika majina anna ka katu malik قال مالك لو أن رجلنا رنغمو با السبب لا يفعل فلوا في موما بسبب لا يفعل كلنا ديلالا إلى أجل أن ينياتو لو ننجو عرو سلكرنا لا فقاله من أحد ما ناتنا سولا دول سنة بلو وأخذ ثمن الآخر دو كدوتا لم يكن ذلك بذلك بعد كسيتورو ما لم يؤجل الذي عليه قبل ما هي الأجل ما دام لا كروب منه وما كرون دندي جنوارو كسي أيو أخاه عن أجله ولا أن يرد على وارو سندو وإن كان قد غاب

alabe mira alayasila alala ñamu ala kote ñande jeemon nen feyalde ñande duna kote ñande politique ra nen politique men ɓenda wala kañoo danfo ñaal fana kañoo ad e mankilin e ka katola danfo bayɓe kala dino danfo olaw ba arajo nin moye wafiroke min rajulo moɗa irda bayene aye consiri fula san min hindata kindo ila aja ko ñatula eh, aba jola fa gabal mum ta o alayhim ya ma yasiyama de lakkilano bara bano yamantema fa kalahu min irdabin a natinnañi yana bulu ko da ke pour a kendi sama kam ho kento eh, kendi siro falam yakon fihi khairun hallal ajal ako kaira ta wato sira ya helle walla wato man si mu bi manzil la ayna fil buyu amunda do fen ay wonin koɗolle ke kilindi wafiro bundaɗo anin mbawi fatata de wa hafiro bunda kol ɗum ko fayin akara be hajjata le bayi min irdaɓe natanen ko nyina bul price ay fen sama a atara wafirla fon ɓe ma ɓeɗa may aman ma bo ken ɗo kala kola de kasiba malum san de la ma yaman ala tan do moro o malam yestato maɗa ma sarade aqara na ba san namu ayu ajallahu sawna al irda irda bo kon ko da badla sane al baqi min da qawla ajjan wa wado aw ala ayyan kuda husa walla kudo jar na ma no firu koto bula ko noten koldun ko fayni gaaba al nen kilano yemanta ala tamanen dumro bana me banome ye no ta da ma hunna sumul ba fe lam yu fara kuyu naman boño bala ya shahduna seeda anna hadha ta koyen dumro. wa tamlade beyetoho ɓe aynihi gaddu moro men wafama ñoomen wawi ko ñoo jatolo mumen ani men kala ko ja kana hakka naɓe tenne ara basa man kasa ya yi yake lahu min bade hin ya do samu wala ta ajjalu samanu ma ta fi ko do ta yan dira de ba qiya min da qabla mahallal ajal januar or sai ni ba san e e lande e, nga be dira e e, e min ita no bulala ñokono de pol ɗum golle mam nana kara hen malik malik ya ayo kela min mbadihi na do sanna bulu ala yu ajallahu saman ma ajal san wato mansi minana yo kon kala ko hulta de aɓe ɗum naje san wato mansi saliya jo ala an yuda anhu minu kabla mahillihi pour yaron jola e ika ko nga la fa karna la aka kemenen tan ya la faro ye tan siyama ha b'a baro julo nyan na jola keme karna la karotul mo ika ko sa nga kono don den tan nga tan bonde je ya ya ke tan kono do e mai b'a baro ni asalan di ala fa b'a baro ni ajin di atala b'a baro ala tara fo maji annal bay wafirla kala kolum muta men hokkidana kago ajjille nisfa haqqin na hakko talanto eh, tariyandi allazi li alayka na min bela ala nyina an asra men kan nisfa hadha na do mo talanto wafi bulu be nisfi dene julo talala allazi men alayka na julo men bela fo yadkhulu adun daja bayon ala tajil haqqi aro firo dun danyana kama purisi nyon do tarade jona e eh, eh, odo ko fura dun dajele o asabo ah, akira kasore Luăm acolo. Ala molka de tenne. Nu no son kan do ebo. E mojalla do yesun non bidan to mo je. Ne ko di no be ke sun non bidan. Ita be lori no to manta. Kala malik malik ko. O ya do kulu aidan ardun bakaso sidun bakaso fara dun dage ko ko zawan ko do bizan sanora ila ajajan no wat. Kol don ko ala ta fama janna ba ya wa fara. وجبت لهم من الدين دين الكم والنذير من سمنة عمل دمر وقدر إلى أجر جنة وارفا أخذ خمسين إردبا أفلا يكون دسيري تلولوتا وترك الخمسين ركوية تلولو تجي فكان عمد أدباء الخمسين تلولو وافهم التي من لم يقله منها إمام من إمام من دافو وخمسين دينار دينار تلول حتى هايو بويني بخمسين دينار دينار تلول ta'a jala ha yau ke sa yin zuɣu da waata wa masin babbali kamusina ir kun tallu allahc na ira taja kama murtala kama ta ka maimurta ka maimurta da ayiminta fayadukolo cire atum ba kaso don ta koko na zahaba ne sannan don ta koko na naftira yoli ba sa yin mu bi zahabe sani dole ila ajar min bi yola nyaɗu i man kasi kolɗum ko foma baluhu munamala aɗa haalowde ara keñade ida akkara min na kamsina naye tallulo san walam yestata ma sata yu ajira lahum samana kamsina al bakiha amma fa bañen talluɗo sane ɓo funa jola o tu obe jola lugol la ñaato lima munana da kolo lima munana layado kolo aydan haza منانا ين من دون جي لم لما لا يكون كانه رجل منانا من كم من باعه مئة دينار مئة دينار كم وافي له هي عليها باك الى اجر ب 50 اي جن نيار على تلل بالا يردو يردو كندو او 50 دينار دينار تلل بالا ارجعها يود كند لم يفسر لم يفسر بهذا الوجه ني كينيا دو منانا ما فناتيا قال كلنا كرات لم يغب عليه انا ما يمن fayutahu ni satuma an na salafan ko e eh, ɗon jarra ma fada me nafa saba akan wala walam istatu ta ajiyelo seen ɗum man de tariande yeɓe men jola يفسد به الناس تنيرك بينهم فلورا وعفلورا وهذا إنما هو أن رجل مولم أخذ من الخمسين إردب أسين سين تلول ولا كنت تلول مدى كان باها إياها ما وافاما بخمسين دينا دينا تلول فأخذ منها يعتبر بخمسين دينا تلول wa arja alayhi alhamsina dina dina tallol ɗo dow konde samna wo koɗole hamsina erdawa tallol ɗo kende kon tallol ɗo allati men dafa ilayha men ndiyata ala haala ñaama yala ajara kada waɗo fala basa be haala temma kasitoɗo wa haala qawlu marmali firaɗo na faɓe misal tenkenen tan kannande ko kumoɗo ka sudañola fo samme ka kuma ken fane warane kiide kaka kiidi fulade yaketen kasi dɔ ni y'a kɛ ten kasi dɔ pare kulɔni larin tɛ n bolo dɛ dɔmi y'a ma kini bolo dɔni fan tɛ n bolo dɛ dɔmi y'a bɛ ka kini n den kɛ nin tan kan bolo dɛ taa ni gari kɛsɛ bari a ani man yala ñinen na ma junor ñinen londo te ñinen na faada alta ñin fula ban usasi a bale ko ni ñoo bula ba ani ñoo nambala na kaño samba poli ñina hmm. be diala ala nin kilaye ñina mo dino ala kidu mo nala ñala ta ñina be diala diyala ila taali lu lungolo ka wala ko ko londi kuto so ñina be so society la fa ñina be dino senende ba farman sendam aba kidma ma ne dino men nada ay jihado ke dino men na ko bara ñonen songan songan oga kanno banne ali sabari ali sabari ali ñimmake ali sabari ala ba tawsa baraka en karande duwa ba anin soro ba gambia da ya buja na fanada n'o saa sɔrɔ n'i y'o mɔ i kawan dɔɔni mɔ nɔ la sanba polisi b'a mu da la a bɛ la e b'a kiri la ale b'a jira television de radio la ani ale b'a kibaru mɔ la e ale b'a lɔn nɔkɔ gambia fana ye o fɔlɔ y'a banbande masa kunda ne b'a kɛ siyafo ani a ta n'olu kɔ mɔgɔ kana mɔ ne ne de ne de la b'a sanba la kaso ala baraka ne de y'o bɔ do o sɔrɔ kana kuya mɔ ye muna kana mol ne mol kane ne muna me da hande ba ha yaran kare ka mol ne fana ba na sai lo ne do kun kita ne ko man kun ba alpeji kuto yele nan ndido kana tarawo bala albe tara nyinyon karandir bala ha ita musunniyo da ha bukhari karande mol imam muslim karandi moliyan abu dawud karandi moliyan imam nasai karandi moliyan tirmidhi tirmizi karandi molu ibn maja an riyadi sali na nyolo olbe musunna kira muata imam maliki nyolo olbe musunna kira ko an tafsir ibn kasi nyol tafsir he usa be banaisi be banal itena londo mana fasarra asike kaseti ñimmalde asike oɗi ñimmalde ela formo si ñiña ela mo elal si londi ɓaali soɗo si sunno boñoɗo si lon haɗis o soɗo mustala karande kara fi fo kara kila alfiya ɓe je iyol sifale karande sunni dinnol yen he ɓayete musa si kende ɓaalete ko ete africa dinnol nafa yemisimol nafa ɓa ye jamano balada ni men bina wulula yaye bukhari ñolta kela kitabol fela kerente mo dawano kela kitabol Fura fulak tende foɗo ite usasi fana ñinte ñaɓola ɓan ite usasi mum salafone sunni on wahabi ode ñinte ñaɓola ɓan ite fana kitabole ken fo aɓe internet tol to foñine ɓeete ñaɓola ela banende ɗon nira mo nonne mo toñoleta internet e fana e fana e fana e fana ni man ke seeɗano fo mo alalde ala eh, monen kila monen dina mode e fana ñol fulo mañana tembela hmm? e ko usasi molo karande sonna kitabola e karande arabe kaola e karande usulola e karande e, e farayidol ne ete e men kara ne ada bete ada molu karande e kana nan de keje mo kana kundunya da yene internet to ta farin usasi kar sai ko kar alayin audio beta battle ay lakiral fo moleje ay sayal fo moleje ay alal fo ay kira e ko yola ke e ko ani e be duku do. be kurokoro e ko ani kare fonga kare ne fonga kare ne e fana mm, Hmm. nin dora la bo almalai barka ke wato hmm. ko kana wa ko la awulin da ko kana ya gambiya gambiya tana o sase mo nan na kawan don ko boto alma be kata be kola be nambara kan dela mo ya kalme ye kata alme ye nambara alme ye malu usasi enten e, to ban odiyol to ban alla forumol to ban al qur'ano yele bun kasir nyola ali afasar modiya ani tele fra dina kitabo na sunna kitabo men be la kore e kana mu hanne bidan to foje kana mo to fo e kawanne o bidan la ko endema e, ala fa ba ko ta baraka en ko na fa sahno ni abaraka na fa bun kasir na na muhammad rasul jon safo ala baraka ala baraka ala baraka ala baraka ala baraka ala baraka ala baraka ko o wotugo miɗen mba kaw soro machine o hmm. sima sima koral a sima na naldan arjana kañoo sula kañoo hata kañoo ñinen ka yeyi ñinen mbawa kawsene mais mol kanden kira jamal ay mol sosunde kalanen karandirol ay mol fotande sonkoni ñoo sabola sima ko ala len den aljanola e eh, e eh, e eh, nen otumon nen kila fon kila ana ma amala siddiqin wa wa wa hasuna ulaika rafiqa allah siya amina ka jikkina a jikki ma fa man sa alama jikkol ma fala alaye duwa la jaabi otumon miran mbaka so masala san jawa sile jobe ane ala sirfo silla ane man jay e be ala kondo ngati nyama ke je e duwa da la duwa nina duwa na la duwa amin alama kila mota jabore silla kunda ko domoro ne subo ne buya kana banje amin amin Bismillah.